الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من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 dukkan ya bude godiya sun tabbata ga Allah mai girma da tsarka wanda ya muna arzikin sake haduwa a wannan mahaɗa mai albarka a wannan masallaci domin ci gaba da karatu daga littafin Allah mai girma a Qur'ani sirrinsa wanda yau ga shi muna yammaci na 21 ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara da hijira wanda ya yi da shidda ga watan shidda shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miliyadiyya muna roƙon allah allah ya yi mana dukkan taimako ya sa mu cikin waɗanda aka gafarta ma aka yaje musu a cikin wannan wata muna addu'a sai ka abu su wanda yake mawallafin littafin da muke karantawa Allah mai da alkhairi da kai ladan wannan aiki ga kabarin Allah ya sanya ya mishi mu'assis na jama'a ta zalata da bid'a aka yi kama sunna a shekha Isma'il da Idris ne masa Allah ya masa yafiya ya gafarta mishi dukkan malaman sunna muna musu a addu'a mai kyau Allah ya musu gafara da rahama jagoran mu shesu Muhammad Sani ya haya jingir Allah ya ƙara da taimako ya maka jagora dukkan abokanai aiki gaba ɗaya na majalisar malamai gudanarwa da agaji Allah ya taimake su kuma Allah ya sa mu jira wannan aiki a gida a gani muna addu'a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zama ta ita lafiya Allah ya zama mata ma mata tsaro ya ƙara kyautata tattalin arzikinta Allah ya taimaki shugaban ƙasa da gwamnatin sa tun daga sama har sama Allah ya taimaki wannan masarauta tamu ta sabi jagoranta Allah ya taimake ku ya maka gudunmawa da jagoranta. yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 114 a cikin surutun da sa mai barka. mala ya ce sun ma'aqaba alama ta kaddama minan nahya alal mujadala Allah ta baraka wata Allah ya yi bibiyar bayani takidi ga hannun da aka yi can baya an yi hani a yi jayayya laka'ini ne domin a kwato wanda sun kai yaudara liƙarabatin saboda suna da zumunta ta kusa-kusa aure da sababin akara ko kuma saboda wani dalili wanda ba ma zumunta ba wato ko da na jam'iyyar siyasa ne ko abuta ko alaƙar kasuwanci in dai mutum ya yi ha'inci ba a goya mai baya bimana in na jawa yi aka yi da aka hana ganawa wato mitin mitin mitin illa lari ma yi maslaha ama sai ganawa nan ya akwai wata maslaha ta jama'a gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce la khayra fi kasirin min najawahu babu alkhairi a cikin mafi yawan ganawa ayin nasi wato gana wata mutane suke yi mani yawan ta babu alheri ciki ayyata na jauna zagi wa ya ta hadda suna wato irin zantuka da suka yi na asiri ya hafa zuwa don tsare shi an baƙin nasi daga sauran mutane da ya zai hano bin zarin karamata hun inda na zai salama to asali ana magana akan wanda za su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ko wajen wani shugaba su ce muna son mu yi magana da kai sai su keɓe da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani babba suna tattaunawa da shi kuma akwai jama'a da yawa da adda buƙatar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko shugaban daga shugaban kasa ne gamna ne wani ɗaya daga cikin sarakuna ne ko wani tsayaman ne ko wani gwamnan sakatare ko kwamishina ko minista to mutum ya zo saboda yana da matsayi sai ya sai ya gana da wannan shugaban amma ba wata maslaha ta ko wani abu na yake son ya yi ba illa iyaka yana son ya gwada mutanen da annan shi babban saboda haka sai ya sai ya rike shugaban ya hana sauran mutane gani ne wannan ba ya da kyau. in dai lalura ta ta gita ta maslahar jama'a to babu laifi ka sai ka ga shugaba ko da sauran mutane sun damu to Allah ya san dai gyara ya kai ka maslahar jama'a ka kai ka amma kawai idan a ce kai wani manyan mutane na in ya taho inda sarki babu shamaki ko in ya taho ofishin gwamna ba shamaki ko ofishin shugaban kasa ba mai tare shi ɗaya ke son ya gwada to wannan babu alheri ciki ya yi zunubi zunubi kawai saboda haka ganawa ko da shugaba ko ganawa da wani mutum biyu za su yi ko mutum uku ko mutum goma to babu alkhairi ciki illa na jawa a mara da sadaka sai gana wadda waɗanda cikin wannan mitin na sun yi umarni da yin sadaka aw ma'arufin ko aikin alheri ai amal birri shine aikin nagarta cikin mitin din na an ce a yi kaza a taimaka ma wani ko a je a yi aiki kaza na alheri aw islamin bainan nas ko kuma cikin mutum na an tattauna da dawa da dawa ne sun bata ba su zaman lafiya ina son mu je ko muna son mu tai mu gyara tsakani to shine islamin bainan nan to duk mutum din aka yi aka tattauna alheri irin sadaka ko aka ce a yi wani abin taimako ko a gyara tsakanin wasu suka bata to wannan shi mutum ne mai kyau Allah ya yi ba mu. wa man fa'al zalika duk wanda ya aikata wannan abin da aka ambata wato yayi horo da sadaka ko aikin alheri ko cikin mutum yi horo da a gyara tsakanin wani da wani da ba su da shiri su gyara ko a je a yi kwamiti a ce a gyara tsakanin ya yi haka ibtiga a Barzatilla. dan neman yarda Allah la li ghairihi ba dan wani ba min umurin duniya ba wani dalili ne na lamarin duniya ba ba wani burin siyasa ko wani buri na kasuwanci ba a Allah aka nufa da wannan aikin fa ni nu'tihi da sannu za mu bashi bin nuni wa kuna biliya'i ayyalla sai yi yu'tihi Allah zai bashi ajaran azima wato Allah zai bashi lada mai girma ba. la'annahu dalun alal khair domin duk wanda ya horo da ayi sadaka ko a aikata aikin alheri wato a taimaka ma wani mabukaci ko ya umarni da ayi gyara tsakanin mutane to ya yi nuni zuwa ga alkhairi waddalu alal khairi ka fa'ili duk wanda ya aza wani ga aikin alheri to ana ba shi lada kamar ya aikata wannan aikin alkhairi wadadilin kuma wanda ya irin wannan umarnin wajen mitin ya shiga fi zumaratul khairina ya shiga cikin ma'aikatan alheri wanda yake mutanen kwarai wato kalfa'il kamar wanda ya aikata da alheri da alheri to a hara an yi kula zumaratul wanda ya aikata alherin shi kuma shi ma ya cancanta ko shi ya cancanta a shiga cikin jama'a masu alheri don haka wannan aya tana kwadatar da al'ummar musulmi cewa in za su ganawa to su gana ganawa ta alkhairi kada su gana wato su tattauna sharri da kulla makirce makirce da mugunta ga wasu musamman ma sharrin da za a kulla ma al'ummar musulmi gaba daya ko a kulla ma mutanen ƙasa gaba daya ko a je a yi mutane a kulla sharri ga mutanen jiha gaba daya ko a kulle sharri wajen mitin ga mutanen masarauta gaba daya ko a kulle sharri ga mutanen local government ko mutanen gari to irin wannan mitin tir da shi ya zama mummunan mitin Allah ya ce wata aya Allah tabaraka wa ta'ala وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله من جماعة وكعبته يا قوة إيماني إن ذا تقانا to kada ku gana la tanajar bil ismi wal udwan wa ma asrita wal kada ku yadda gana a wasu ta kunci wato tsallake iyaka wato kada ku gana wato bil ismi da zunubi wal udwani da zalunci a yi mitin don a zalunci wani wa ma sai da rasul ko saba wa manzon Allah don saba wa manzon Allah da saba wa Allah ta gudana duk mitin wanda yake ya kunshi saba wa Allah da saba wa manzon Allah to tun da wannan mitin wata na jawo bil jalli wa in za ku yi ganawa za ku yi taro za ku yi mitin to ku yi taro ku tattauna bilbil don yin nagarta aikin alheri da'a ga Allah wata takawa da takawa wanda yake kan ce takawa shi ne zai wani Allah da hannuwa daga hannun Allah kada mutum sun mu yi mutu haka karshe Allah ta ba ku da alaikawar da kuma a cikin kuma Allah allazi ilayhi tusarun wanda yake za a kawo zuwa gare ku kuma zai muku tafi zai muku hukuma idan kun saba ma ne an ce ka kuyi mutum kada ku yi mutum kuka ji kuka zauna kuma kulle sharri ga wani ko ga wasu ko ga kasa gaba daya ko ga al'ummar musulmi gaba wata aya Allah yana tunatar da masu mutum ta ma ya kuma minna da ثلاثة إلا هو راجع ألم ruwan ruwa yake Allah ya sani ko cikin sararin sama haka ce ko za a ce akwai masu nufin jirgin sama ko eh, wanda ba a yi wuta kasa sai an hau jirgin sama ana can cikin iska sana a ishe wata saboda a asiri saboda tsara to ko cikin sararin sama aka ce aka yi mutum ko cikin gidan kasa aka ce ko ina aka ce aka yi mutum to Allah ya sani Allah ya ce ma ya kuma min da jama'a salatu. ba a samun ganawa mutum na mutum uku wanda suka ce suka kebance suka yi tawa su dai a tace in lamuwa wa rafi sai Allah ya yi shi annabi da ilimi ne Allah ya nan tare da su da sani wala ta mutum ba a samun ganawa wani taro na mutum biyar in lamuwa wa rafi sai Allah ya yi shi annabi da ilimi ne wato Allah yana tare da su da ilimi ne wala hada na min zalika kuma ko bai kai uku ba ko san talata to ko mutum biyu ɗaya ko kai ko san an ce asiri ya ana sai ya za asiri ya zama mutum biyu ɗaya ka ƙara to ya an kai asiri mutum biyu suka yi mutum duk abin da suna kula da abin da suka tsara da abin da suka shirya Allah ya san da wala aka san ko ne da da aka da aka bari to saboda haka wannan aya tana nuna cewa mutum ya kulla alheri kai ya kuma can duk abin da yana alheri ana rubuta masa a bashi lada abin da mutum ya kula da sharri ana rubuta a saka min zunubi kuma ko magana ko aiki Allah ya ce ma ya lafi da min qawlin illa ladayhi illa ladayhi raqibun atid na'am duk wata mutum duk wata magana da mutum ya lafasta ga baki ne duk wani aiki wanda ya aikata da gabobi ne to ko da yake yi wannan aikin akwai marubuta mala'ikun nan da ake cewa rakibu hafi rakibu na hafi saboda haka kowa ya tsoro kada ya kulla ya kulla ne in ma an yi mutum to an yi mutum na kwarai to ɗazu suna ɗan karanta a cikin labaran social media ko kan ba a kai ba a labari amma kuma ba a waki da shi gaba ɗaya sai a sashi ƙarƙashin bincike an ji kaza a bincika ni a gaskiyar labari wani ɗan majalisa na wato tarayya ɗan majalisa na wakilai majalisar wakilai ya yi hira da 'yan jarida yake to yana tsegunta musu da ana na ana shiri ana miti ana jefa kuri'a ana sa a shugaban kasa to jama'a irin wanda mitin wani ina za ku sake na alheri na ko na shari to tun da dai na shari na kunya da na shari na Allah ya hana Allah ya shirar da mu abin da muke fahimta Allah shi ke ba da mulki kuma yana ba da mulki lokacin da ya ga dama kuma ya amsa lokacin da ya ga dama to in Allah ya ba da mulki ga wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kai kuma kace za ka amshe mulkin nan lokacin da ka so ba lokacin da Allah ya so ba to ka ja ma kanka aiki saboda haka muna fatan Allah ya sa su bi hanyar lalama su sasanta amma wadda hanya ta juyin milki hanyar juyin milki ko tsigewa to za ta jawo fitina a wannan ƙasa za ta kawo fitina a wannan ƙasa sannan kuma mu musulmi musamman ma arewa ba mu goyon bayan irin wannan matakin. domin mun dade muna son mu samu musulmi ya rika shugabancin najeriya kuma ɗan arewa ya dade mai rika mulkin najeriya ba to sai muka yi ta addu'a allah ya kawo musulmi ya karfi mulkin najeriya kuma mutumin kirki to ko muna tsammanin addu'a nan da aka yi suna allah ya kamata. saboda haka in ha akwai wasu matsaloli to ya yi kokari a gyara su a sasanta su domin me domin in aka yi abinda in aka gudanar da irin wannan manufofin to ba a san inda su musulmi yadda abin zai koma da yanzu ba ya arewa ba a san nan gaba abin da zai faru su ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda suke da irin wannan tunanin Allah ya tsaya musu tunani Allah ya sa su gane ba alheri bane kuma su gane cewa mu al'ummar kasar nan musamman ba mu ba mu goyon bayan ba mu goyon bayan wannan matakin na a ma sai gaba Allah ta baraka wa ta'ala yake wa mun yashaki ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وفيما آه ونبه فيما ياتي على من يبين كلامه an yi tambihi cikin aya mai zuwa ga wanda yake canza magana wa yattajibu bihi ittijahan ghayr sahihi sai ya juyar da magana ba huska sahihiyya ba lewa duka hawa ya juyar da magana ne don wai abin ya daidai da wanda yake so fa inna hu kafiru to in dai qur'ani ya mutai juya ba fassara ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan dai ka san daidai da son zuciya dai to ya kafirta la yajuzu al-iktida'u bihi bai halatta ya koyi da irin mu'mina yake shi ba fa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yushaqiqi rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ja a gani ga abin da ya zo da shi mutum ya zan daban abin da manzon Allah ya zo da shi daban min ba da ba ta bayyana da guda. bayan shari'a ta bayyana gare shi zahar lahu al-haqqu wal ba wai dan bai san gaskiya ba gaskiya bai da take gare shi ya san inda gaskiya take bil hujjati ta hanyar hujja al-zahira nan, amma duk da haka ya aje wannan gaskiyar gehe guda ya ɗauko wani abu ya rike wanda ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya yi wani tafarki wanda ba na mu'minai ba wato nan al-mu'minina sabilil mu'minina ala hanyar an yasahabbai wa tabi'ihim wa tabi'ai wa tabi'i tabi'ihim da masu bin masu bin sahabbai kenan karnuka guda uku ai gayyar ɗarika kamar da zinu alai ya canza hanyar da suke kanta min addini na addini fa ya shukku li nafsihi dariqan muqaliban li dariqihim ya daga makai kai ne wani tafarki wanda ya fa'a kafarkin. tafarkin wato ya dan cika tafilki ne ya dan bulldoza fil aqida a cikin aqida ne ya zo da wata aqida sabana aqida ahlus sunna wal jamaa wal ahkam ko na hukunce hukunce ne ya istinbati ya tsinto su kunce kunce ce shi ya fahimci kaza daga aya kaza ya fahimci kaza daga hadisi kaza sabanin abin da sahabbai sun ka fahimta da tabi'ai da tabi'i tabi'ina to wannan ya fice wannan fatacce ne ni ma ta walla za mu ji in tattashi ga abin da yake binta ai na ja'aluhu ne ma ta walla mu al salati wato abin da ya samu makai na bata sai a kara mai jin daɗi sai bi an nuka liya bai da huwa bai da mutu duniya sai mu barki da aiki ne yana ganin kamar ya samu hanyar kware ya ci gaba da yi sai ranar kinjillanci ta taho sai gane cewa ya yi hasara ta duniya da lahira wa nukulihi sai mu kona shi ayu da filmin al'ahira jahannama mu shigar da shi cikin wutar jahannama fa ya haka rika fi ha sai ya konu da wutar jahannama wa sa'at masira shir da makoma sai. wato duk wanda ya kama irin wannan hanya ta addini sabanin hanyar ahli sunna wal jama'a to Allah ya ce makoma ta kayan mu ne tir da ita Allah ka tabbatar da mu akan hanyar ahli sunna wal jama'a a ainihi wannan aya malamai sun ce dalilin saukarta a so wata bin ubai wancan da ya yi sata da yin sata yan uwa ne suka ce sun kai mitin suka ce kai bai kamata ya abin kunya dan uwan shi ya farawa ya yi kunya amma a ɗauki kunyan nan da gare shi a juya sata da gare a ka azama mai muni suka ce to ya za a yi sai mun je wajen mai shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma roki wa alfarma gare shi suka tai suka yi cikin din suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ga irin darajar da Allah ya ma Allah ya wa addinin da naka yawa mumine musulmi a ce musulmi ya yi sata ɓacin suna na gare mu gaba ɗaya kai ma ya shahe don haka abin da muka so fatar ga ga kafiri mai yahudi shi kayan da suke gare shi duk da cewa kai mai an kai ajiya to a tabbatar da sata gare tun da gare an ka an haga kayan sata to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ko yi sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce wala ta kun ha'iri na fasima eh ko kun kuka goyi bayan wato ha'inci da yaudara ko kahiri an da gaskiya a baki gaskiya ne ko bai rubi ne an da gaskiya tunda dai a biya aka baki ya baranta wanda ya sata ya kawo a jiya shi ya barawa to annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yace to za a zartar da hukuncin sata ga wani musulmi ko ma da ubai to shi ko da yake haka sai ya yi da sai tashi ce koma ba. to can kuma isa ta nuna cewa ya da gidan wani ya shiga sai ya rataye aka kama shi aka kashe to akwai dai dalilai da yawa da aka ambata shi su an dalilin mutuwa ce kuma ya mutu rikitattu ya yi rikta ya mutu rikitattu ba don bai san musulunci gaskiya na ba a a sanadiyar wani galibi da ya yi ya san abin da a gaskiya a kace ya hannu yana gudun gaskiya yana gudun a zartar da haƙƙi gare har wannan gudun gaskiya ya kai shi ga ya hasara addini ya hasara rayuwa ne to an ce al'ibratu zai umumi zai umumi lafzi na ga khususus sabari wadda aya ta yi aiki a kan tsoma zai da kuma za ta hau kan duk wanda riga ta tare da wayan kowa duk wanda ya sa kai ne da shi saboda haka shi ya saba wa mazan Allah bayan ya san gaskiya mazan Allah Allah ya kusa da gaskiya ko musulunci gaskiya da kuma haƙƙin sata gaskiya ne to amma duk wani wanda ya san addinin musulunci gaskiya ne alkitabu wa sunna ga abin da sun zo da shi ya tsallake shi ya rungumi bid'a ya kirkire wani aiki ko ne kirkira mai wani aiki ya azaci a kan shi annabi bai yi ba sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba tabi'u tabi'u ba su ba to shi ma ya shiga cikin wa shaƙi a rasu shi ma ya saba wa manzon Allah a asalin ashiqaq al-khilaf wal adab don haka manyan shaqi ashiqaq nan ana nufin sabawa da adawa don haka duk wanda ya bar wannan manzanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a manzo Allah ko makiyin manzo Allah ko ya ce yana son manzo Allah ƙarya yake tun da ya bar abin da manzo Allah ya zo da shi ya kama wani abu daban ainihi ma an ce duk wanda ya da bid'a na shiga cikin addini kuma ta samu wurin zama akwai alheri cikin aikata bid'a to yana tuhumar manzo Allah cewa akwai sauran alheri safan da an ka shi ya koyi ya yi haɗi manzo Allah ya haɗi cikin manzanci ne imam abubakar jabir aljazair cikin asir fasir cikin fa'idodin da yake kawa na wannan aya yace fi hadhihi al-aya hurmatu مخالفة أهل wani jama'a. cikin wadda aya akwai nuna haramcin mutum ya saba ma abinda ahalus sunna sun tafi a kan shi da jama'a musu kamar yadda yake cikin wannan aya ya daga cikin fa'idodinta akwai haramta biyar duk wata ɗa'ifa duk wata ɗan ƙungiya duk wasu ‘yan jama'a wanda sun ka saba ma jama'a musu haramun na mutum ya biyu in aka ce ahalin suna wani jama'a kowa da ce ai ma muma muni ai dun muni ko ba haka ba to ainihi kalima ahalin suna wani jama'a ta samu asali ne lokacin da aka samu alfarkul islamiyya ƙungiyoyi sun kai yawa cikin musulunci na bid'a dukkan mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqat banu isra'ila سنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي ثلاثا ثلاثا وسبعين ملة كل هذا النار إلا واحد قالوا فمن يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta yi a al'umma bani isra'ila sun karkasu jama'a jama'a kuma akwai bid'a cikin su an samu rarrabuwa da ketewa da ɓangarewa a aka samu su sun kai saba'in da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ko jama'a ta al'umma ta za su tage har su kai saba'in da uku amma cikin saba'in da uku saba'in da biyu ta sun kai jama'a guda ɗaya ne za su shiga aljanna to sai sahabbai ba su nauyin baki ba su ce to suwaye ne za su shiga aljanna ya rasulullah sai ce wanda ya zamo a kan hanya ta da nake kanta yau inda nake magana da wanda a bisa hanyar sahabbai na to sai aka je daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake faɗin wannan magana babu wata kungiya ko wasu jama'a ko guda wanda sun ka saba mashi a wannan lokaci ko guda babu kowa ahalin suna na a wannan lokaci kowa ahalin suna na ba wanda ya saba a wannan lokacin. amma a kwana a tashi a kwana a tashi ko shekara hamsin ba a yi ba da rasu annabi sallallahu alaihi wasallam don halibacin sai na abubakar ba a samu wannan yan kungiyoyi an samu wani masu ridda amma ba a samu kago wata ɗa'iba ba haka nan zamanin sai na ba a samu kago wata ɗa'iba. ba amma zamanin na Usman ƙarshe ƙarshen rayuwar sayyidina Usman da aka fara samun dawa'i dan lokacin nan ne aka fara samun masu gori asuwa wanda sun ta fara yin gori wanda an ce aqida hawari ne nan ta fara bayyana suka ce san bai kamata a ce sayyidina Usman su ci gaba da shugabancin mutane usmanu da wata aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra usmana ma fa'ala fa'ala ko usmanu a kaddara yayi wani laifi laifin nan bai tunta mai da komi saboda Allah ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah na yarda da usmanu ka yarda da usmanu to sai ga suka ce sam bai dace a ce jagoranci mutane jama'a musulmi ya ce na ba na kwarai ba ne har suka yi mai bori suka kewaye gida ne a ƙarshe dai suka kashe a kashe ba ta eh eh <laughs> ai wato karin harshe ɗaya na dalib ɗaya na eh, dalib ɗaya ne bambancin dalib ya an ka cewa ne ya yi bore ya yi tawaye bore to yi ya yi bore ba kai ni fa yana da diploma ta hausa ba to yau kai ka zama ta yi to mu je zuwa to kun ga wannan abin da eh eh muna muna cewa eh wanga tawaye ana ana eh kware da gaske eh da bambancin dialect ne kawai hmm, karan halke ne kawai hmm. bayan an samu waɗannan hawariju sai kuma aka samu shi'a su shi'a ta tafi ne ita ma daidai wannan lokacin domin abdullahi da saba al-yahudi shi ya fara bada ya fara yaɗa maganin cewa na ali ne kawai ya dace ya zan sarkin musulmi saboda haka har ya kai ga cewa sai dana alima ya yi manzo Allah har ta kai ta yana ta sai dana ali Allah ya har sai dana ali ya hukunta cewa a yi. to haka dai abubuwa suka ci gaba da faruwa kawarin suka bayyana eh, shi'a mu'tazilawa eh, da abin nan murji'a da zai sauran har ma masu lisa suka lisa suka ce lalle ila ma sai an narke wata kungiya cikin wata don waɗanda a kai cikin musulunci ma sun yi saba'in da sun wuce saba'in da uku sai wani sun narke cikin wani, don ko shi'a a nawa a akwai shi'a ƙungiyar shi'a na akwai daban-daban zaidiyya isma'iliya isma'iliya jirna a shari'a da dai sauran ciwoyi da akwai kuma ga sunan saboda haka daga nan na nan muyagun kungiyoyin suna rubuce-rubuce suna bata da musulmi su ko malaman da ba su yi da wannan ba wanda akwai da ta ahlus sunna sahabbai da tabi'ai da tabi'ai da tabi'ai tabi'ai su kuma su ne musu rabbi don haka akwai littafai na ahlus sunna akwai littafai na ahlul bid'a don haka daga nan na ta aka ce wane ahlus sunna na ko su ne ahlus sunna wal jama'a kuma su ne wancan alfirqatul najiya su ne alfirkatun najiya waccan kungiya guda cikin saba'in da uku wanda su ne za su tsira Allah ya ji kan shaka wutar gumi farko yana so ya ja hankalin mutane wannan kasa zuwa ga riko ga littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lahiya ga daga baya ya kara saboda akwai da kuke ganin cewa a bar ma duk abin da ba magana annabi ba duk magana wani malami ko sahabi ne ko tabi'i ne ko ta tabi'i duk a bar musu magana su a rike qur'ani da sunna kawai malamin gano haka din da ake sai ce ina ai an mace ya kai haka to haka sai ce bayan ya ce karatun hadisi da aiki da shi sai ce to sannan kuma dole ne sai an fi fassara malaman farko sai ya karanta wa aya wa man shafi da rasulun min ba'd ma tabayyana imam al-qurtubi ya ce wata aya ta nuna ijma'u dole ne in dai malamai sun kai ijma'u a kai, dole ne mutum ya bi wannan ijma'i saba miki haramun al-ijma'u hujjatu ijma'i malamai hujja Allah ka taimake mu da bin tafarkin magabata Allah ka hana mu yin talala ya mu kauce ma tafarkin magabata إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله to kun ga wannan aya faɗi gare ta mai sake faɗi gare ta nan sai mu ce ƙur'ani yuna sun ɓace kun san ƙur'ani yuna ku eh masu sai a ƙala kasu ko ƴan mai tafi ne duk wanda ganin cewa ya rike ƙur'ani shi dai bai aiki da hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallam to yana cikin mai rasu kuma ya ɓace wuta ya yi inda ya mutu bai tsoro haka nan wanda ya rike ƙur'ani da suna yake bai yadda da fassara kowa ba sai dai tashi fassara shi ma ya ɓace wuta ya yi don haka duk wanda ke shuka fiƙihu yana ganin cewa fiƙihu ɓata ne to shi shi ne batattan kuma in ya mutu a kan haka nan wuce yi Allah ya sauka akwai wani malami wata rana cikin kasa da aka na magana wasu almajirai daga jihar da suka suka iske suna mai tambayoyi sai suka tambayi cewa shin yanzu ya kamata ya ana son a karanta mutane Qur'ani sai ya ce musu a karanta musu gundarin maki kada a bi fassarar wani malami wani tafsiri duk wannan tafsirin fata ne ya koma ga Allah Allah ya sa ya tuba sannan ga maganar fiqhu yace fiqhu kada su yadda da wani fiqhu tafsiri ma ba a yi da shi ba ina ina ta ga fiqhu yace fiqhu tun daga ahalai hamu ta sabbin makiya annabi da suka rubuta su dan su fadda mutane wallahi cikin kasafin nan yana faɗin magana nan kuma ba kirkira mai a ce mafaɗi ne don haka ire-iren su suka sama samari a cikin ga dai dama cikin wuya gare cikin ya gare don dole sai an ji malam eh kuma ka ɗaka ba a zama malamin da guda sai an daɗe ana yi to don haka shi kuma wani sai yake zama malami na ne guda shi ne mai abin nan mai abin nan talib yake cewa yuri da an mine ne eh an tusi fakihan munazira bigere ana'in wala wal jilulu fununu yace wai wanda ga san ki zama wani babban mallami fakihi wanda amura ana tattauna ana munazara ilimi ta hada shi ko babu wahala bai wahala ba kawai sai dai zama mallami har yanzu ana tattauna ilimi ta shi idan za a magana ilimi sai a ga ma da shi aka yi ko bai wahala ba ce kai kai wani a ya cikin mahaukata shi ma nau'in haukata a gare shi ma yana tashi saboda haka samari malamai saboda haka samari muna ta hankali duk wanda ya kira ku zuwa ga watsi da littafan dukkan to ya kira ku zuwa ga shiga wutar jahannama wa nusulihi jahannama haka Allah ya wani wa nusulihi jahannama aka asfira to waɗanda suna ake cewa du'atun ala abawa da jahannama dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu masu kira sun sun aza ku jera bakin wutar jahannama suna kira ta ku zo ku zo ku shiga jama'a ku zo ku shiga jahannama jama'a ku zo to duk wanda ya kira mutane zuwa ga cewa su yi waƙi da fito har ma yana ganin cewa imamu na maliki ba mutumin kirki ba ne wai imamu na maliki yana saba wa manzo Allah yana jan mutane zuwa ga kada ko ma yana ganin kai malikiya gaba ɗaya masaman malikiya ɓata ta ko kuma ya yi na babban mahaukaci ma yana ganin duk mazhaba addini bila mazahib a zo a yi addini ba sai an bi mazhaba kowa ba duk mazhabobin malamai ɓata ne ah shi ko take mazhaba ki don duk wanda ya ce kakka yadda da fassara wani malami to tashi zai azaka ko kuma kai kai taka fassara kenan ka bi taka mazhaba ko ka bi tashi saboda haka wanda zai yake kira ga a yi watsi da fikihu yana sukan malaman musulunci waɗanda da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mun da yake khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi ya musu yabo ya ba su certificate ta yabo ya ce mafi alherin mutanen duk wani zamani su ne sahabbai masu bi musu tabi'ai masu bi musu tabi'i tabi'i to kuka hawo din ga sun tattaro maganganun sahabbai ne yanzu fiƙin malikiya galiban sahabba annabi ne mazauna madina da tabi'ai mazauna madina su ne imamu na maliki ke kawo magana su sannan inda babu wani nassi babu wata fahimta da ya ka nuna ga wani abu na hukunci sai ya yi jihadi saboda haka in gaji wa muwata na imamu maliki za a ga an ce akwai isnadin da ake cewa a silsilatu zahabiyya jama'a wace suna ta ake cewa sun lafiya sarkar zinariya حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر to kaga ibn umar sahabi ne ko hadisin ya ɗaukaka zuwa ga manzo Allah ko ya tsaya ga to duk dai shirye ce eh eh imamul buhari bukhari ma la dokta yake cewa shi yace cikin isnadi duk da malaman hadisi suke kawo babu kamar wannan isnadi imamu na ta hanyar wato nafi'u zuwa ga ibn umar zuwa ga ibn umar na al ko kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin isnadi akwai akwai tsaki an kamanta shi kamar tsaki abin da aka sawa ga koya kun san sarka akwai wanda yake ta zinariya akwai a duwatsu akwai menene to imam buhari ke wanka shi a isnadi na zinari shi an sarka zinari saboda haka abin da aqida ahlus sunna duk waɗannan ala'in matul arba'a al-mustahidi da duk mutanen kirki na ko kuka shirya su na kuma ne duk gaggagayyar ƙasar eh, mai magana yake cewa akwai malaman da ke cewa sai ta abubakar kumewoyi lokacin rayuwa ta yi kahin ya mutu ya rude don haka yana ta magana a kan fikin yana ta magana ya ki sakin fikin nan ya rike hadisi kawai saboda haka yake nan a tafiye mutu So, Allah ya kare wannan duk da ya fata din rundunar shi ne duk wanda yake ganin cewa wai malam abu tabbun saboda ɗaya yana magana akan cikin yana fada fata akan fiqh malikiya ko shek ismail idris lalle malamin sunna amma illa kawai gare su fiqh malikiya haka wasu ke ta ba wato ya so kai da abin da ba abin duka saboda duk malamai duniya ta yi da musu shari'ar abu hanifa malik ashafi ahmadu da hamba allah ya samu su karba kuma an yi cewa kusur tsakani da allah sun fi yin shahada don haka bayanan da sun yi da ilimi gaskiya ne in ma akwai kuskure to kuskuren kai ba kai ugun nan ta za ka gane kuskuren ba don wanda ka ji wani ya ce to in sun saba mu qur'ani sun saba mu hadisi ba za a bi ba eh haka ne to amma kai tsubun nan kai dan kai dan kiki ba ka iya gano cewa sun saba mu qur'ani sun saba mu hadisi wallahi akwai magana ba akwai aiki ba wai wanda ga cewa mala ya rubuta shi ne yayi komai bai yi ba bai wa musulunci ko me bai kara musulunci da komai ba amma malam ga yanar ya rubuta da alhani ya rubuta da sahiha ya rubuta wato tarjuma ma'anin qur'ani yayi littafai iri daban da suna nan suna amfana da su saboda haka in kun ji mutum yana kuka mu, ko malami na ko karatu maka yi wuri ne in ka je na kuka sikimu gangana kayanka ka bar shi in mai wa'azi na ka zo mun bari ne yana wa'azi kaje yana ya fara suka fitin to na ɗaya tabar maka yi gaba tun bai kai ka wutar jahannama du'atun ala jihar jahannama waɗannan su ne masu kira zuwa shiga wutar ni jihar nama wani wa sa'at masira yana kiran ta zuwa ka saba ma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama ka saba ma hanyar magabata Allah ya kyaye inna Allah la Wannan ma kana mawdu'u surati da ya kasance mawdu'i wannan sura isbat al-adl shine tabbatar da adalci wal iqtisad bainan nas da kuma tabbatar da daidaito da adalci tsakanin mutane wa ala zalika fi suwarin adila kuma ta yi mu'alaja wannan ma'ana ta tattauna wannan matsala ta yi bayani cikin surori daban-daban wa bayyana ahkaman wadiha kuma ta bayyana hukunce hukunce karara ta bayyana anna zulma cewa zalim mamnu'un abin hani ne haram ne walau ala man lam yakun fi nizam al-aqida wal millat al-islamiyya kuma zalunci nan ko ga kahiri ko ga bayyuni a zalunce shi wannan sura ta nuna ba daidai bane ko aqida ka ba guda bane da mutum to kai masa adalci ko mutum addinin ku daban shi daban to kai masa adalci wa bi ma ya ji tazkuru akbara zulmi yaya mai zuwa sura za ta ambata mana mafi girman zalunci wato ta tafakkaku bihi jami'ul qura wanda yana kwanta dukkan yankun musulunci wa ta mahallul adala kuma idan ya shigo adalci ya gushi wa huwa shirku shine shirka wa ibadatu ghairillahi da bauta ma wani Allah ta'ala madaukakin sarki zalunci shirka shine mafi girman zalunci kuma wanda ya zalunci ubangiji ne wa bai ya zalunta don haka in shirka ya zo to alamar ya lalace duk tsari ya warge inna allah hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala la ya gadiru an raka bi ba ya gafartawa in aka yi shirka aka hada shi da wani wato eh, gairahu fil ibada aka hada shi da wani wajen bauta ai idza mata al mushriku ala shirki amma in mushriki ya mutu akan shirka to sannan ne akwai samun gafara saboda Allah ya faɗa cikin wata aya ya ce ƙullin lazi na kafaru ka ce ma waɗanda suna kafirta in yantahu ya ga kallahu gufar lahu in dai har sun ka hadu da kafirci da shirka ana gawar mu don haka wanda yake shirka da kafirci ya wata tuba ko tuba tana buɗe wa ya kafiru ma duna zalika Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba ni anwa'il ma'asi na nau'uka daban-daban na sabo neman ya sha ga wanda ya so wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani cikin bauta sai ko wani nau'in bauta na ko ba wai sai sajada ba ba sai sallah ba ko azumi hatta wato a ibada wadda ake ganin mafi kankanci wato kamar yanzu a yanka wani abu ga wani Allah kamar a yanka kuje ka san kuje dai bai da daraja ko to in mutum ya yanka kuje ga gumki ga wani Allah ya yi shirka in ya mutu wuta yi eh? ko eh, akwai akwai wata wani hadisi da a shek Muhammadu Abdulwahab ya kawo cikin kitabut tauhid cewa wasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu mutane masu gotar gumaka sai suka tsare gumakan su bakin hanya duk wanda ya biyo su sai yi wata ibada ga wannan gunki sai ya yanka wani abu ya bada wani abu ga wannan gunki sai wani mutum ya biyo suka ce ka bada garawa to malam garawa ba da wani abu na ibada ga wanga gunki ya ce shi bai da komi bai da abin da ya tsaye ba sa ko kaza bai da bale ya ba sa bale rago bale sa ko komi sun ka ce ko da kuji na samu ga iska ta kamo cikin sarari ka yanka da nunan ma ga wanga gunki sai ya kamo kudaje sai yanka da sunan ta ma ga wannan gunki sai ya wuce sai ya mutu ya shiga wuta ku kawai saboda haka ibada duk ibada da ake wa Allah ba a juya ta ga wani Allah mun saba cikin maganganunmu mutum bai ɗauka abin da komi sai ce na rantse da kaba ko na rantse da manzon Allah shi yana ganin girmama kaba ne ko girmama manzon Allah ya to ya yi shirka ko mutum ya rantse da baba ne wani lokaci wato mutum na cewa kai yau ba dan kaza ba da kaza ya faru kuma shi yana nufin kaza asanadiyar kaza to amma saboda barin Allah ya yi shirka kamar misali yan washi su shigo cikin gari da niyyar su yi fashi yi fashi da makami sai aka dace patrol patrol team sun ka watsa sun ka wace sai ka ce in ba dan yan patrol bayo da an yi mana fashi wato ba don Allah ba sai dai ka ce ba don Allah ba sannan yan patrol to saboda haka akwai maganganu da ake yi na shirka akwai ayyuka na shirka sai dai in mutum ya yi ƙaramin shirka bai hita musulunci ba amma fa ya yi babban laifi amma babban shirka duk wanda ya ya shirka cikin mutum saboda haka wanda ya mutu yana aikata wannan ne wanda bai kai shirka ba to ana gafarta miki ko da in Allah ya ga dama ko da ya mutu yana yi amma ya kokari ya tuba kamin ya mutu wa man yushriku billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya hada Allah da wani wurin bauta ko da so ne hatta mahabba din nan so kowa akwai matsayi ne inda za a haɗe za a so Allah za a so mazun Allah za a sallallahu alaihi wasallama za a so iyaye za a so mallamai to wani za ka iske da yake son malami ne bai son Allah haka nan bai son mazun Allah haka to miya matsayi wanga so wanga soyayya irin wannan soyayya ta ga kai ya bauta ma wannan malamin saboda ya yi ganin girman wannan malamin nashi sai da Allah don haka sai ya ɗauki hakkin Allah sai ya ba wannan malamin yana iya ya nemi haihuwa ga wannan malamin nashi maimakon ya nema ga Allah yana iya nemi arziki ga wannan malamin nashi maimakon ya nema ga Allah saboda ya yi ganin girman wannan malamin nashi yana iya neman kariya da tsari daga hadarori da gobara daga wannan malamin nashi maimakon ya nema ga Allah saboda ya fi ganin girman malamin ne da Allah saboda haka wannan mahabba ta kai shi ga kirka. Allah ya tawo to wanda biye ya hada Allah da wani ta kowace fuska fa kada Allah hakika ya bace dalalan da bata mai nisa anin haƙi da gaskiya bayyana shirka lalle shirka a azama anwa'i dalala shine mafi girman nau'in bata wa abaduha anis sawali kuma shi yake ta ga dacewa da daidai wal istiqama da kuma istiqama biyan hanya ta farki mare wanda bai kama hanyar shirka to sai dai Allah ya ya kare rabbi sallimtu yana kare daji, yana kare daji, yana nisanta gaskiya yana nisanta shari'a har ya halaka saboda haka shi ba a san mutum ya kama hanyar hanyar hanyar shirka domin bata ce wanda yake dalalan ba'ida yana ƙara gurgusa yana gurgusa yana gurgusa har yanzu ko gyaruwa bai ko gyara bai iya Allah ya kare ni a gaba lokaci ya yi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya da mu da ke ba mu yi aiki abin da muka yi kuskure gaba ɗaya Allah nuna mana abin da daidai kuma Allah ya yi muna Allah ya aza mu ga daidai assalamu alaikum ina eh? to

bayani ya gabata wato shi hukuncin shari'a hukuncin shari'a yana da hukuncin shari'a ka gane ko sannan shi kuma abinda ake cin babin tauhidi yana da babin tauhidi da duk wanda ya fi hanya ta haram ya cimma wani abu to wannan haramci suna nan wannan abin da ya yi ya nuna cewa abin da yake kai ne haram saboda haka wanda ya yi gina da wani ya yi dubara ya kwace gida to gidan nan ko da alkali ya ce ya halatta mai yana nan haram ko kuma ya saki mata ta yi saki uku matar ta sai ko ta kasa tabbatar da cewa ya sake ta saki uku sai alƙalai ya ce to na tabbatar ma da aure ka aure ka mata kana nan halaka da na haramun gare tunda bai ciya ne ga hukunci alƙalai na mai keta bai mai keta saboda haka wannan matsala da yake magana a kanta mu ba mu goyon bayan wani ya ce yi gizo ko ya bi hanya ta 'yan ta'adda a tattaro akwatunan ƙuri'u a abin nan a watsar da na sauran da biyu a tattara mai nake a cikin shi ba mu goyon bayan haka ne kuma in ya haka ne ya yi haramu eh daga saka da komai da ake yi wannan duka haramu za ka ba su muke nuni ba amma dai duka mun da cewa Allah shi ke ba da mulki kuma shi ba ga wata sabu a jan shi ana ganin ta ba ba ai wani arin zo ba masu arin gizo sun yi arin gizo suna kata ko saboda haka muna da damar mu sai Allah ya bari don haka wanda ke jaya da shi ya haƙuri santi yankin sai ya takara in ya takara shi kuma in mutanen Najeriya sun juya wa Buhari suka zaɓe shi kafin shi ke amma dai ya mata juyin mulki ko kuma tsige ki wannan duka kamar kana jayayya da abin da Allah ya yi mu haka mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi Oh,